ونهنئ أنفسنا بقبول بقدومه ونسأل الله عز وجل بلوغه وها نحن اليوم ما بقي من هذا الشهر المبارك إلا أيام قلائل لقد أزف الرحيل وانصرمت أيامه وانقضت ساعاته محملة بأعمالنا التي عملناها في هذا الشهر المبارك إما حسنات نرجو من الله عز وجل الجزاء الحسنى عليها إما حسنات نرجو من الله عز وجل جزاء الحسنى عليها وإما سيئات نأمل ونرجو من الله عز وجل الغفران منها إنما هي أعمالنا فالله سبحانه وتعالى يحصيها علينا ويوفينا أجورنا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فمن وفى وفى الله سبحانه وتعالى له فمن أوفى بعهده من الله فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من سلم ما عليه موفرا أخذ ما له موفورا الله سبحانه وتعالى يجزي عباده كلا على حسب أعماله فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فقد ظلم نفسه يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه الصلاة مكيال فمن وفى وفى الله له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل في المطففين والصيام وسائر الأعمال كذلك من وفى فهو في عباد الله الموفين ومن طفف فالله سبحانه وتعالى يقول فويل للمطففين فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتوعد بالويل لمن طفف من أمر الدنيا فكيف حال من طفف من أمر الدين نسأل الله عز وجل أن تكون أعمالنا صلاة صيامنا وصلاتنا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وقراءة القرآن وجميع الحسنات التي قدمناها في هذا الشهر المبارك نسأل الله عز وجل أن تكون مقبولة لديه فإن الهم ليس هو العمل إنما الهم القبول من عند الله عز وجل كان عباد الله الصالح كان عباد الله الصالحون يجتهدون في العمل وفي إتقانه وإكماله ثم بعد ذلك يقع عليهم الهم هل قبلت منهم أم لا هل قبلت أعمالهم منهم أم لا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هؤلاء هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم أثنى عليهم بالخوف على العمل وليس بالعمل نفسه وقد ثبت في حلية الأولياء عن ثابت بن أسلم البنامي قال كان مطرف بن عبد الله بن شخير يقول اللهم تقبل مني صلاة اللهم تقبل مني صياما اللهم اكتب لي حسنة ثم يقرأ قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين وهكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل فإنه لا يقبل عمل إلا بالتقوى إنما يتقبل الله من المتقين الله لا يقبل عمل المت... لا يقبل عمل العبد إلا إذا قرنه بالتقوى والتقوى هي المحصل من هذا من هذا العمل الجليل الذي هو الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان بعض السلف كان بعض السلف يقول كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله عز وجل ستة أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم فكونوا لقبول أعمالكم أشد اهتماما منكم بالعمل نفسه فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويجعلنا من المقبولين في هذا الشهر فمن كان من المقبولين فهنيئا له فهنيئا له ومن كان غير ذلك فنسأل الله عز وجل أن يجبر مصيبته أن يجبر كسره عباد الله إن الأعمال الصالحات للعبد المؤمن موصولة لا تعرف وقتا معينا لا شهرا ولا يوما ولا أسبوعا إنما هي موصولة متواصلة ومستمرة فلا تنقطع فلسنا نعبد الله عز وجل من أجل شهر رمضان وإنما نعبد الله عز وجل لأن الله عز وجل خلقنا لعبادته فلا تكن رمضانيا تعرف ربك في رمضان وتتقرب إليه في رمضان تصلي وتصوم وتدعو وتقرأ القرآن وتعمل الصالحات وتحسن إلى إلى المحتاجين فإذا ذهب رمضان ذهب ذلك كله فإذا كنت كذلك فأنت لست تعبد رب رمضان بحق وإنما تعبد رمضان رمضان مدرسة تخرج الصالحين وتخرج المتقين الذين يواصلون في أعمال الصالحات أيامهم كلها فيومك هذا يوم زرع وغدا يوم حصاد فما زرعته اليوم حصدته غدا والغد قريب والغد قريب فاتقوا ربكم عز وجل وواصلوا في أعمالكم التي تعلمتموها من رمضان وتعودتم عليها في رمضان واصلوا والله سبحانه وتعالى جعل أيام السنة كلها مواسم للخيرات نتعرض فيها لنسمات الرحمن عز وجل لكي نحصل على الغفران فلذلك شرع لنا صيام ست من شوال بعد انقضاء رمضان لكي تكون أيامنا كلها متواصلة ومستمرة بطاعة الله عز وجل وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما سام الدهر كله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah jira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ɗan kuwa musulmi ɗan kwanaki kaɗan suka rage wannan wata mai albarka ya yi ban kwana da mu kwanaki da suka wuce muna ta rai muna ta fata Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wannan watan lokacin da wannan watan ya shigo muna yi wa juna barka muna yi ta juna murna yanzu kuma gashi yana ban kwana da mu wannan juma'ar ita ce juma'ar ƙarshe a wannan wata mai albarka na wannan shekara ɗan kwanaki kaɗan suka rage da tattara ya dashi ya dashi yayi kwana da mu yana ɗauke da ayyukan da muka aikata ayyukan mu masu kyau ko kuma ayyukan da muka yi marasa kyau doka abin da muka yi akan sani ubangiji zai mana sakayya wanda ya kyautata ya ga kyakkyawan sakamako wanda kuma ya munana to shi ma zai ga sakamako ga gwadon aikinsa saboda haka waɗannan kwanaki mun ɗora musu cikin ayyukan da muka yi sun kuma tafi da shi ba za mu haɗu ba sai a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala da waɗannan ayyukan Allah yana cewa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha ayyukan kuɗin nan su ne nake kididdiga muku nake lissafa muku sannan kuma zan cika muku sakamakon su Allah ya ce faman wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya ga alkhairi bai gode wa Allah wanda kuma ya ga sabanin haka to kada ya zargi kowa sai abinda muka yi shi muke girba abinda muka aikata shi muke ganin sakamakonsa Allah subhanahu wata'ala baya zalintar bayansa. Allah baya zalintar bayansa da komai babu abinda yake rage musu na kyawawan ayyukansu babu wani laifi da yake ɗora musu wanda ba su aikata ba sai ma dai ya lillinka musu ladansu yayin da suka yi aikin alkhairi ɗaya ubangiji ya saka musu da kwatankwacinsa goma da sama da haka ɗari bakwai har zuwa lintin da linkin. Allah ce man ja a na fi falahu ashru amsaliha wanda duk zai zo da kyakkyawan aiki to yana da kwatankwacin wannan aikin goma ومن جاء بالسيئة فلا يجزى illa مثلها wanda kuma ya zo da mummuna to ba za a sakanka masa ba sai da kwatankwacin abin da ya aikata ba za a masa ƙari akan abin da bai aikata ba ba za a masa ƙari akan laifinsa ba kuma Allah ce ba za a tauye musu komai na su ba wahum la yuzlamun ba wanda Allah zai zalunta saboda haka wanda ya zanto karɓaɓɓe a cikin wannan watan to babu shakka a yi masa murna ne wanda kuma ya zanto Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ba shi da rabo to babu asarar da ta kai wannan wannan wata ne da yake cike da abubuwa da suke samarwa da bawa gafarar Allah daga azumi qiyamu ramadan zikiri istighfari lokacin baki sallatin mala'iku abubuwa da dama waɗanda za su sa Allah ya gafarta wa bawansa idan wannan watan ya zo ya wuce bawa bai samu gafara ba to babu shakka wannan ya yi asara kuma duk wanda bai samu gafara ba a irin wannan lokaci to yaushe ne yake sa tsammanin ya samu kenan idan wannan lokaci da ubangiji yake zan gafara yake raba ta ga bayansa abin nan itatuwa suke ba da ‘ya'yan itatuwa ba ba za ta ba da ‘ya'yanta ba a lokacin da ya dace, to wannan abin da ya dace da wannan itaciya a sare ta a yi makamashin wuta da ita. Shi ya sa mala'ika Jibrilu ya yi addu'a a kan dukkan mutumin da Ramadan ya shigo ya fita ba a gafarta masa ba, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce abi. Ya yi addu'ar Allah ya nesanta shi daga rahamarsa. annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce da shi amin don haka wanda duk ya samu rahama ya samu karbuwa to wannan ai masa murna ne wanda kuma ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa kada ya zargi kowa sai kansa bayan Allah na kwarai sun kasance suna iya bakin kokarinsu wajen su kyautata ayyukansu suna iya bakin kokarinsu wajen su zo da kamala cikin ayyukansu amma kuma zuciyarsu tana cike da tsoro da fargaba shin za a karɓa daga gare su ko ba za a karɓa ba suna cikin tsoro da fargaba shin Allah subhanahu wata'ala zai karɓa daga gare su ko ba zai karɓa ba su ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba? lazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un suna aikata abin da suke aikatawa amma zakatansu na cike da tsoro suna raurawa domin sun san cewa zuwa ga ubangijinsu za su koma saboda haka bayan Allah na ƙwarai sun kasance suna yin addu'a addu'a suke yi suna cewa ku zamo kono li a'mali a shadda timamin. ku fi damuwa da karɓar ayyukanku a kan yadda za ku damu da aikin kansa ku fi damuwa da Allah ya karɓi aikinku sama da yadda za ku damu da shi aikin kansa kuma Allah yana cewa inda ma yataqabbalu min al muttaqin Allah yana karba ne daga masu takawa duka aikin da bai hadu da takawa ba bai hadu da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah a cikin sa ba wani aiki ba zai samu karbuwa ba shi yasa Arif ibn Abdullah ibn Shikhir wani tabi'i cikin tabi'ai yake addu'a a koyaushe yana cewa ya Allah ka karbi sallata ya Allah ka karbi azumina ya Allah ka rubuta min ladan yace saboda naji Allah yana cewa inda ma yataqabbalu min al muttaqin Allah yana karba ne kawai daga masu takawa Fadala ibn Ubayd radiyallahu ta'ala anhu sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala khardal من من من من عملي احب الي من الدنيا وما فيها in san cewa Allah subhanahu wataala ya karɓi aiki na daidai da ƙwayar komayya wannan ya fi soyuwa a waje na, sama da a bani duniya da abin da ke cikinta Ke saboda na ji Allah ya ce inda ba ya taɓabbar mahu min almuttaqin Allah yana karɓa ne daga masu taƙawa saboda haka masu taƙawa su ne waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suke yin abin da Allah ya umarce su su guje wa abin da Allah ya hana su to waɗannan su ne Allah yake karɓar aikinsu ba ka bayi na kwarai abin da suke damuwa da shi kenan umar ɗan abdulaziz wata rana ya fita ranar ƙaramar sallah wato an gama ramadan ya fita sallah inda ya yi hudu ba a cikin hudu ba sai yake cewa wato kun yi azumi kwana talatin kun yi kiyamun laili dare talatin to yanzu kuma sai ku sa Allah gaba da addu'a Allah ya karɓa daga gare ku an ga wani daga cikin bayan Allah na ƙwarai a ranar idi shi ba a ga alamar murna a fuskarsa ba A ce da shi kai yau ranar murna ce ranar idi ne amma kai ba mu ga alamar murna a fuskarka ba ya ce ƙwarai da gaske ranar idi ce kuma ranar murna ce ya ce amma ni bawa ne da Allah da Ubangiji na ya sa na aiki na kuma gama aikin amma yanzu ina tsorace ya karba aiki nan ko bai karba ba saboda haka shi ba ta murnar sallah yake ba damuwarsa yanzu bai sani ba abin da ya gabatar Allah ya karba ko bai karba ba don haka ya bayan Allah wannan wata na Ramadan ya zamo mana wani zaburar wata zaburarwa ce ta musamman na mun ci gaba da ayyuka na alkhairi abubuwan da muka koya a cikin wannan wata na ayyukan alkhairi su dore kada mu mai da ramadan shi ne wajen da za mu bauta wa Allah kaɗai sauran kuma kwanaki na shekara da zama da muna yin abin da muka ga dama idan muka yi haka to ba mu yarda cewa ubangijin ramadan ɗin muke bautawa ba mun nuna kenan shi ramadan din muke bautawa mu kuma muna bautawa ubangijin ramadan yadda yake ubangijin ramadan haka yake ubangijin sauran watanni gaba ɗaya yadda yake ubangijin ramadan haka nan yake ubangijin sauran watanni na shekara gaba daya yadda ka bauta masa ka ci gaba da bauta masa yadda ka kiyaye dokokinsa a ramadan ka ci gaba da kiyaye dokokinsa a sauran watanni na shekara gaba daya a rayuwarka gaba daya ka kiyaye dokokin Allah ayyukan Allah so ake ci gaba alama ce ta karbuwar aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya baka iko kai aiki na kwarai kuma wannan aiki na kwarai kuma ya dore ka ci gaba da yin sa ba tare da ka dakata ba alama ce ta cewa wannan aikin da kai ya karbu domin alhasana alhasanatu tuntiju hasanatan ba'da da za ta yi wani aiki mai kyau to wani aikin mai kyau zai haifar da wani aiki mai kyau irinsa idan ka ga haka to alama ce ta cewa aikin da kai na baya ya karbu amma idan ka ga ka aiki mai kyau kuma ka dawo ka daida to wannan yana nuna cewa kirina aka ba lalle wancan aiki da kai na baya tana yiwa bai karɓa a gurin Allah ba shi yasa ma ka kasa ɗorewa akan abin da kake yi da alheri saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wannan aiki na azumi wannan ibada ta azumi da sauran ayyuka da muka yi masu kyau a cikin wannan wata wani abu ne da ake sanya ɗore. sai ubangiji subhanahu wata'ala bisa sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta mana azumin sitta shawwal azumin shawwal saboda a nuna maka cewa to ka ci gaba da aikin alkhairi kofofin ubangiji abu da take bai rufe kofarsa ba saboda tafiyar ramadan a'a kofarsa tana da ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وكان كصيام الدهر ce duk wani wanda ya azumci watan Ramadan sannan ya bibiyi wannan watan da azumin shida a watan Shawwal da azumi shida a watan Shawwal Nabi ya ce kamar ya azumci shekarar ne gaba saboda Alhassanatu bi ashri amsalha za a ninka za a ninka maka duk wani aiki da kai gida goma saboda haka ga wannan wata da ka azumta an ninka maka azumin sa gida goma kamar wata goma ka azumta wannan kwana shida kuma kamar kwana 60 ka azumta kaga idan ka hada shekara guda kenan shi yasa yace da kasiya min dari ka samu kamar wanda yayi azumin shekara gaba daya to duk wannan ubangiji subhanahu wataala yayi yayi mana haka ne saboda yana son mu saboda Allah subhanahu wataala latifun bi ibadihi mai tausaya wa bayansa ne mai tausaya wa bayansa ne da zuma linnasi ala zulmi mai yawan gafara ne ga mutane duk da su? Allah subhanahu wata'ala ba azabtar da bayansa yake bukata ba a'a ba abin da zai kare shi ya kare shi dan ya mana azaba ai fa Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum abin da yake bukata a wajen mu mu yi imani mu gode wa Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imomin da ya mana Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ayyukan da muka gabatar a wannan wata da wanda za mu gabatar nan gaba muna roƙonsa muna tawassuli da su Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana dukkan ayyukan da muka yi Allah ya karɓa mana su Allah ya samu cikin waɗanda zai yi wa gafara Allah ya samu cikin waɗanda zai yanta a wannan wata Allah subhanahu wata'ala ya sanya ayyukanmu da wanda muka yi da wanda muke sa tsammanin za mu yi ba mu samu yi ba Allah ya karɓa mana ya ba mu ladan mu. abin da yake damun mu a ƙasanmu da rashin tsaro rashin zaman lafiya da kashe-kashe da sace-sacen mutane da tashe-tashen hankula da tarzuma muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshensa Allah ya kawo mana ƙarshensa Allah ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya kawo mana tanyi da tallafi ta inda ba ma tsammani Allah ya kawo mana tallafi ta inda ba ma tsammani Allah ya yi mana ba don halinmu ba Allah ya yi mana ba don halin ba Allah subhanahu ta'ala muna roƙonka kada ka yi fishi da mu kada ka yi fishi da mu mu bayanka ne masu ƙasƙantar da kai zuwa gare ka masu saduda a gabanka ubangiji mu ne masu tsananin buƙatuwa zuwa gare ka baka da buƙatar komai a wajenmu. ya Allah muna roƙonka muna sake maimaitawa cikin daci Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu. ƙasashen musulmi da suke cikin tashe-tashen hankula da yaƙe-yaƙe Allah ya kawo musu sauƙi ubangiji ya yi musu azzalimai kuma na duniya da suke zalunci Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninmu da su Allah ya mana maganinsu, Allah ya iya mana Allah ya iya mana Allah ya wuce mana gaba Allah ya ba mu fahimtar addininmu yadda ya dace Allah ya fahimtar da mu addinin mu yadda ya dace ya ba mu ikon aiki aiki da shi shugabanninmu Allah subhanahu ya sanya musu tausayin bayi a cikin zukatansu da sanya musu tausayin talakawansu a zukatansu Allah ya sa musu tsoron tsayuwa gaba gari shi ranar gobe kiyama ranar da Allah zai musu hisabi akan abin da ya ba su kiwo Allah ka sa musu tsoron tsayuwa gaba gare shi ranar da zai musu hisabi akan abin da ya ba su kiwo Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon hakuri da juriya da biyayya kan abin da bai saba wa Allah ba qsil lana min من خشيتك ta'ulu bihi bainana wa وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل قعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها